mace za ta iya cewa namiji tana son sa shi ma ba yana cewa yana son ta ba me laifi ta ba ta ce tana son sa in yana so ba shikenan ba in baya so shikenan kamar yadda ta ma wani zai ce yana son ta ce ba ta so ina da ciwon kidini ba zan iya wuni ban sha ruwa ba ai sai ki sauke azumi ke yanzu azumi kanki fa faman ka ku maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra likita ya ce ki sha ruwa ki sha ruwanki sai ki dinga ciyarwa yaro na ya shiga jarabawa ok addu'o'i nan ok wannan sun kare to to sai addu'o'in ku kuma wannan tace yaro na ya shiga jaraba wace jarab jaraba ta rayuwa ko jarabawa ta office ko jarabawa ta karatu to koma dai wace ce in jaraba karatu ce Allah ba shi nasara in jarabawa ce ta wani hali mummuna da ya dauko Allah ya shiryar da shi ina da jinya wacce ake ganin ita ma ta hana ni samun miji to Allah ta'ala ya baki lafiya ya kawo muki miji Allah ya yi wa yaro na ya albarka to Allah ya danki albarka duk masu yaya na Allah ya yayansu albarka iyaye na ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya duk wanda iyayensa ba su da lafiya ko ɗaya ciki Allah ba shi lafiya Allah ya ba mu damar biyan bashin au biyan bashi to Allah ya baki dama wacce ce ta ci bashi to Allah ya baki dama biyan bashi wata mara nan ta mun waya daga wata jiha ce malam aina ake samun ka nace kamar yaya na taso daga wata jiha ne an ce min ko kana Gombe ne ko kana Kano ne to gani nan a hanya nace me ya faru wallahi malam bashi na ci kuma an zo da yan sanda ana nema na nace haka kika ci bashi tace wani application aka bude a a internet aka ce wai za a za a yi kasuwanci aka kwadaitar da ita riba malam ta sai da kayan da ta tattaro na mutane ta zuba kuɗin a wani akawun akan za a dawo mata da riba sai kawai ta ji dif an rufe site din dif an rufe account din dif wayan ma da take buga dif da ta buga sai a ce switch off please try again later <laughs> shi da yanzu kuma masu kuɗin suka zo tun tana musu alkawari shine suka ɗebo 'yan sanda to shine ta gudu na ce a yanzu ki koma can garinku ki koma can gidanku ki koma can unguwarku in kin zo nan mato me za a miki mu za mu biya bashin mutane ne muka ce ci kullum faɗakarwa muke muku akan cewa duk abin da ga ana kwaɗaitar da ku riba riba riba kuma abin nan a, yanar gizo dama an ce yanar gizo kuma ki ɗauki ki ke ki saka a gizo kuma a cinye yanzu ki zo ki ce malam ya biya to shi malam an gaya miki an aje shi ne don ya dinga biya mutane bashi suna zuwa suna ganganci abin da zan miki ga addu'a Allahu makfini bi halalika an haramika wa agani ne bi fadalika amman su waka je ki ta addu'an nan to dai wata ji daɗi ba ta fi so in ce to taho ba komai malam muhammad ɗan kuɗin da muka tara na marayin na a ba ta ta je ta biya ba gobe ma sai ta ƙara cewa ai ta ce malam zai biya mana ta Allah ya ba ku dama biyan bashi aure na ya mutu muris <laughs> mutuwa aure kala-kala ne saki ɗaya dogon suma ne za a iya gyarawa saki na biyu ma za a gyara ma an kai uku ya zama murus kenan ina neman addu'a in koma kan ‘ya'yana a wannan mai sauƙi ne ai eh, wannan a zo a samu dokta za mu kirawo mijin tunda yanzu a zuciya mutane ta ɗanyi sanyi kake bari ramadana ya wuce ba shirya yanzu ana ta sakan ayoyin alkur'ani ana ta zubo hadisai ana ta azumi mutane sun kusa da Allah sun kusa da Allah yanzu ki yi kokari ki samu dokta mu kirawo mijin mu zo dai mu ta zuba masa ayoyi da hadisai da misalai in mun ci sa'a insha Allah a gidan mijinki zaki sallah na'am Allah ya sa wani kuma na ga dama saboda sallan ma ya sake ki sai a gama hidima azumi an gama hidimar sallah kin ga ba matsalar dinki da duk ba sai ya miki dinki ba duk sai bayan sallah sai ku shirya za mu za mu yi kokari in ma ba zai iya miki dinkin sallah ba mu za mu yi kokari mu sulhunta sai mu san yadda za mu taimaka miki da yake sallah a gida ke da ƴaƴanki insha Allah so ki samu ko ki turo lambar mijin da kuma abin da ya faru insha Allah mu kuma za mu sa a nemo shi kuma Allah ku mana addu'a Allah ya sa mu nemo shi ai nasara a sulhunta dan wani wato yana daurin kai akwai wanda sai na zubo ayoyin na zubo hadisan na zubo in yi haka sai girgije su yace kai <laughs> yace kai malam baka san matan nan ba sai in shiga misalai in kawo misali in kawo misali sai na gama sai haka ya girgije su kai malam a dai kara a bani lokaci ne in sake zubo ayoyin, zubo hadisai zubo hadisai sai ya haka ya girgije su kai wani yana da taurin kai saboda haka Allah ya ba mu sa'a mai sulhu a daidaita eh ya ƙoni sosai kuma kamar yadda na faɗa jiya akwai mai saurin fushi mai saurin sakkowa wannan ya fi sauƙin ma'amala da wanda baya fushi da wuri amma kuma zai sakko da wuri da wanda baya fushi da wuri baya sakkowa da wuri da wanda zai yi fushi ya daɗe bai fushi ba amma kuma zai sako da wuri da wanda kuma ya fi kowa wahala mai saurin fushi mai wahalar sakowa shine wata ta ko tambaya jiya mijina ne ya ce in je gidanmu na tambaye shi zan je gidanmu ya ce to in je in yi kwana kaza kan in wuce da ta je gidan nasu sai ta ƙara kwanaki sai ce to ta zauna sai ya zo yanzu shekara ta ɗaya da rabi har yanzu bai zo ba na ce kin haɗu da mai dogon zango na fushi shekara guda da rabi bai huce ba da ta masa waya sai ce ina zuwa da ina zuwa dan jira ba ke kika ƙara kwana ɗaya to zai ƙara miki kwana 365 da rabi kwanan ta 500 kusan a gida inda ta ƙara uku ko hudu shine yace yanzu ta kwana 500 har bai huce ba irin wannan maza in kuna da su ku bisa hankali in aka fusata shi sai ya shekara bai sako ba